kallo kare ci gaban da sarauta nan yanzu shi ma dai a duk a wannan rana dai 30 ga wata 8 2021 shakon gwagwarwa da shi da shamsu dan zaki shakon gwagwarwa da shi ne mai hula ga ta nan la ilaha illallahu shagon Kano dan mai ganga. A sai godiya bashar na gode. A saman jikan Ali. A saman jikan Ali. E a Gare kwasu ya. A gare kwasu ya. a sai godiya ga Haji Husaini. Husaini yana halin kauna. Belu wani Alhaji Lado. Belu wani Alhaji Lado. Ga shago ga shago. to masu kallon mu kamar yadda kuke kallo a yanzu gashi allah ya yi wato mun shigo gidan wannan dambe kamar yadda kuke yau muna talatin ga wata takwas 2021 gashi nan an ci gaba da dambar sarauta dai wato kuma wannan yaran suna daga cikin zon na dambar sarauta a kamar yadda kuke kallo thomas kallo a kamar yadda muke cewa yau 30 ga watan 8 2021 ga dambanin za a take shi wato tsakanin bagon abata mai daga bangaren kudu shine mai mara wato green sannan shagon bagon manta shi kuma shine daga bangaren jamus mai mara blue kamar yadda kuke kallo dai yaran nan su ma suna daga cikin damban sarauta a wannan gida na jihar kano kuma ga dambanan yanzu sun take su ma a cikinsu wato suna cikin damban sarauta to ga dai damban nan kamar yadda kuke kallo yanzu ma don ban sarauta kenan na jihar kano wato shagon-shagon bagon manta shi ne daga bangare na arewa shi kuma bagon saiwa wato shagon abata mai kenan shi ne daga bangaren jamus shi ne bagon abata mai saiwa na hari don ban Thank you. gari nan bana kamar yadda kuke kallo don ban sarauta ne tsakanin jagon shagon magumanta da shi da kamar yadda kuke kallo duk mai san kallon youtube Inshallah ya shiga YouTube ya rubuta musu ba Kano YouTube insha Rabi shine zai sami shararren dambe wanda muke ah, gabatar muku shi a koda yaushe in Allah ya yarda ni ne dai naku ba Kano YouTube ga dai nan kuma nan kamar da kuke kallo jagoma manta shine dai wato daga bangaren jamus bagon saiwa kuma shine daga bangaren kudu kamar to malamola dai shine daga bangaren arewa kamar yadda kuke kallo gashi ya daga hannunsa Bara a gama ga yi nima yanzu a Thomas masu kallon mu dai kamar yadda kuke kallo a inda na muku bayani ɗazu a yau dai muna wannan rana wato 30 ga watan 8 2021 ga dambanan na sarauta a jihar kano tsakanin mola-mola daga bangaren jamus da bagon shagon bagon mai maciji daga bangaren kudu shine mai ɗan mara girin dark green shine daga bangaren kudu mai mara kuma blue shine mola-mola daga bangaren jamus ga dai damban nan dai na sarauta ne kowa yana nema ya zama sarki a wannan dambe kamar yadda kuke kallo gashi nan dai wato kowa yana jinjina hannu kowa yana neman sa'a kowa ba mu san da wannan wasa zai kasance ba amma ga dai damban nan gashi nan dai ayya to wannan lambar sai an buga mun ga yadda za ta kasance kowa zai iya faduwa a damban a mola dai shine daga bangare na jamus bago mai muciji shine daga bangare bago da bago ne dai wannan dambe kamar da kuke kallo kowa ya san kowa ba dai damban nan musu ba kwano youtube ka kwanan don dambe a nan garin jihar kano don man sarauta na mai martaba wato sarki aminu wallahi ya dake shi ya nushe shi ni ma na ji karar dukan hannun gurin amma dai ga dai damban nan kamar yadda kuke kallo amma dai bago mai muciji an ke shi so daya wato mola ya yi duka daya ba bago mai muciji an zube rama ba ba mu san dai wannan dambe ya zai kasance ba ba yi damban muna kallo to gashi nan dai an dake shi so daya shi kuma bai taso ba ga dai mola mola nan yana ƙara nema ya kuma kai hari dan a tafiya dai na ganin mola mola ƙara kaiwa zai ga dai dan nan jiran bannan kuma da suke lomo da mola yana ta min ba ga mai muciji yana ta min ba dai da wannan wallahi ba musayin da za ta kasance ba wallahi gashi nan dai kowa yana ta min kowa yana ta min shi wancan yana tsalle tsalle shi ma wannan yana ta min za mu ga dai inda wannan wasa zai kasance ta abu ga mana ga dai don wannan kuma da kuke kallo gashi nan dai fa zai shiga ba ah, wallahi shi ma ya daka shi kenan ɗaya da ɗaya kenan shi ma ya dake shi kowa ya kai hari ɗaya da ɗaya har yanzu ko haka aka tashi duro kenan a ba mu san dai ya za ta kasance ba la ilaha illallah wallahi ya kai duka ya tare shi da hannu a a a a a a damban nan la ilaha illallah billahi lazi damban da yana bada mamaki la la la la la la la la la la la a kowa fa ya kawo kowa hari a mugun hari kowa ya riga ya kai kowa wanda an aka same shi zai iya faduwa wallahi Allah wannan damban da abin mamaki yake to kafa dai dan akuya ya kashe ragon ya kamar yadda muke kallo ga dai dan bannan to ga duk sanin yana gaya masa ba amarya ba amarya to bara mu gani ango ne zai zo tun da ba amarya bar muka inda za a yi ga dai dan ban nan Hey, hey, hey.

gashi nan an koma turmi na ƙarshe kenan a nan dai duk wanda ba bige ba za a yes or no wanda ya dauko yes ya ci wanda ya dauko no ya ci to ga dai don ban nan ruwa ka ɗaure hannunka shamsu ɗan zaki ka ɗaure hannunka la haula wala quwwata illa billah 2021 dambar sarauta mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu abu Bayero la haula wala quwwata illa billah ga dambar nan ga dambar nan wallahi tsoro ba san abin da za ta haifa ba kar ka jira kar jira wallahi kar ka jira a cire ka da tsoro a banza wallahi kar ka jira ga damban nan shamsu na zaki ka ɗaure hannunka shagon gwagwarwa hagun sani mai sani mai sani mai la ilaha illallah dambun nan dambun nan lokaci ta tafiya yake yi wallahi lokaci tafiya yake yi yes or no gashi nan